daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan za ku iya sauraron mu a kodayaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 28 ga watan Agustan shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farancin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. To akasarin Houston birni na hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa. wani dan kunar bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin afghanistan jiya lahadi ya hallaka mutane sha uku sannan duk da soke zanga-zangar 'yan ra'ayin rikau wadda ta janyo zanga-zangar mai da martani masu zanga-zangar mai da martanin sun cika titunan bakale na jihar california jiya lahadi ta hukumar alazai ta najeriya ta samar da wani tsarin ce da alazanta saɓanin yadda ake bari su ce da kansa a baya to sai dai ga wata tambaya To alhajin da ya ce ba zai karba ba menene sakamakon wannan za a mayar masa da kuɗinsa ne ko me idan alhaji bai so ya ki karba hakika za a cire mai kuɗinsa kuma za a maida ma jihar shi muna sa ran kuma maida ma jihar shi za ta maida mai kuɗinsa za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji yadda aka kaya a zaben masarautar tsibirin dogon dutse da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata muna ɗauke da sauran rahotannin da kuke wato za ku ji rahotanni daga tsibirin dogon dutse sun bayyana cewa cikin tsauraran matakan tsaro aka gudanar da wannan zaɓe bisa la'akari da rarrabuwar kawunan da ke tsakanin ɓangarorin da ke fafatawa sannan kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Akasarin Houston birni ne hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa. kuma gwamnan jihar texas greg abbott ya ce ruwa kamar da bakin kwarya na nan tafe sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai suna hirkan habi wadda ta addabi yankunan gabar teku ana can ana ta gudanar da ayyukan ceto da dama da suka hada da jiragen sama masu saukar ungulu da kwale-kwale wasu masu aikin ceto ma da kafa suke shiga cikin ambaliyar ruwa don ceton mutane masu aikin sa kai sun bi sahun ma'aikatan agaji na gaggawa da 'yan sanda da kuma jami'an kiwon lafiya wajen gudanar da wannan aiki bugu da ƙari kuma an baiwa jami'an tsaron national guard umarnin su ɗauki dukkan mutanen da suka kamata domin ceto da kuma kare lafiyar jama'a ambaliyar ruwa ta sa dubban mutane sun hau har kan jinkan gidaje da sauran wurare masu tsawo a yayin da kuma masu ayyukan ceto da suka buwaya ke ta fama da kiraye-kirayen masu bukatar a kai musu ɗauki ɗumbin ruwan sama ya mamaye titunan tamkar rafuna ta yadda sai da kwale-kwale ake iya bi a wani irin aikin ceto mai kama da abin da ya faru ɗin nan bayan mahaukaciyar guguwar nan ta hurricane katrina wadda ta yi kace-kace da new orleans a wato a shekaru 14 da suka gabata jirage masu saukar ungulu sun dira daura da titunan da ke malale da ruwa wasu mutane sun yi ƙoƙarin tserewa ta kwale-kwale da kuma balan-balan masu ɗaukar mutane akalla mutane biyu sun mutu zuwa yanzu amma ana ganin adadin mace-macen zai karu ba shi yiwuwa ka kasa jin tsoro a cewar wakiliyar muryar amurka celia mendoza a jiya lahadi daga birnin na houston ta kara da cewa komai a rufe yake shugaban amurka donald trump zai kai ziyara a yankunan da abin ya faru a gobe talata to amma fa sai idan zuwan nasa ba zai kawo cikas ga ayyukan ceto ba a cewar jami'an fadar white house wani dan kuna bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin afghanistan jiya lahadi ya halaka mutane akalla sha uku banda wasu da dama da suka ji rauni harin wanda aka kai a gundumar nawa da ke lardin helman an auna shi ne kan wata tawagar soja a cewar wasu jami'an yankin kuma aka akasarin waɗanda abin ya ritsa da su sojojin afghanistan ne da wasu 'yan sanda ƙungiyar taliban shiyar afghanistan dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari a wani al'amari kuma na daban a jiya lahadi an kashe wasu 'yan sanda biyu ciki har da shugaban 'yan sandan gunduma a lardin yammacin nimros bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan su a cewar wani jami'in lardin sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin wannan harin halin da ake ciki kuma sojojin amurka da ke afghanistan sun sake shan alwashin fatattakar isis daga kasar kamar yadda wani babban kwamandan sojin amurka ya faɗa wa muryar amurka za mu iya yin galabar kuma lallai nan gaba za mu yi galaba a kan isis kamar yadda john general john nicholson kwamandan sojin amurka da neto afghanistan ya faɗa wa sashen afghanistan na murya amurka inda ya kara da cewa babban burinsu a wannan shekarar shine a hana su kafa daula a yankin nan har wanda ya ce suna kan yi duk da soke zanga-zangar 'yan ra'ayin riƙau wadda ta janyo zanga-zangar mai da martani masu zanga-zangar mai da martanin sun cika titunan berkeley na jihar california jiya lahadi jiya lahadi ta zama rana ta biyu a jere da ake ta zanga-zanga a san francisco bay ranar asabar masu zanga-zangar mai da martanin sun fito da dama don kalubalantar taron masu ra'ayin riƙau wanda aka yi wa taken taron 'yan kishin ƙasa to amma shi ɗin ma an soke shi magajin garin san francisco ya ayyana nasara kan abin da ya kira ƙungiyar masu yada ƙiyayya 'yan sanda a bakali a tsallaken san francisco bay sun kafa shinge a zagayen wani wurin shakatawa inda aka shirya yin ɗaya daga cikin wato gangamin jiya lahadi hukumomi sun kuma kafa shingayen karafuna da 'yan sanda ke kula da su To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Guatemala ta dakatar da umarnin shugaban wannan ƙasa ta yankin tsakiyar a nahiyar Amurka na korar shugaban wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaƙi da cin hanci da rashawa wadda ke binciken yadda kwamitin yaƙin neman zaɓensa ke samun kuɗaɗen gudanarwa. kotun kundin tsarin mulki ta umarci gwamnatin kasar da karta aiwatar da umarnin shugaba jimmy morales na tisa kiyar ivan velasquez wanda ɗan ƙasar colombia ne jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya yi ƙoƙarin binciken zargin biyan wani kuɗi ba bisa ka'ida ba da ake alakantawa da jam'iyyar shugaban ta ncf a wani faifan bidiyo da aka saka a yanar intanet jiya lahadi morales ya ce ya kamata a kori velasquez saboda kare muradun mutanen guatemala a ƙarfafa doka da oda da kuma madafin iko sojojin lebanon sun samu wasu garuwaki waɗanda suke kyautata zaton na wasu sojoji ne da 'yan isis suka kama shekaru uku da suka gabata a kusa da kan iyakar syria wannan sanarwar ta zo ne bayan da sojojin na lebanon suka bayar da sanarwa ta gaban kai ta tsagaita wuta a wato yakin da suke yi da isis a kan iyakar siriyar wata sanarwar da ta fito daga sojojin jiya lahadi ta ce tsagaita wuta tsagaita buɗe wutar ta fara aiki ne daga karfe 4 agogon utc saboda a samu lokacin tattaunawa kan makomar sojojin labanan tara da aka kama a watan agustan shekara ta 2014 labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc za mu fara ne da batun da ya shafi Najeriya, inda makonni hudu kenan da aka fara jigilar alazai daga Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki. Sai dai wani batu da ake ganin na ɗaukan hankulan alazan shine sabon tsarin ciyar da su da hukumar alazan Najeriya ta ƙirƙiro, inda za a rika ciyar da su a maimakon su ciyar da kansu. Ko da ke kuma mun Najeriya sun ce akwai tsarin maiwa da alazai kudadensu idan har ba su ci abincin ba. Daga birnin maka ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana. shekarun baya akan baiwa mahajjici kuɗinsa ne sannan ya nemi abinci da kansa hajiya husaina abba yarima ta zo aikin hajjin bana ne daga jihar nasarawa shekaru 36 da na haji na na farko da da muka zo 36 years ago din nan mu muka yi komai da komai da dan kudinmu na hannunmu ci sha tafiya da dawowa komai da komai amma na yau din yayi kyau cin mu da shan mu a nan hotel ake ba mu ci da sha da wajen kwana fi sabilillah ita ma hajiya amina ta annabi ta zo aikin hajji ne daga jihar kaduna ta bayyana ra'ayinta na yi shekara goma sha bakwai kenan da ya wuce a gaskiya an yi kokari ana kawo abinci mana da daddare da kuma da safe ko yanzu an kawo burodi da kwai da ɗan kek haka wani abu da a yanzu haka yake faruwa shine ba a samu korafe-korafe a game da abincin a bana ba kuma har yanzu babu alhaji ɗaya da ya kamu da rashin lafiya a sakamakon cin abincin shehu usman muhammad makarfi shi ne jami'in hukumar alhazai mai kula da harkar abinci kowane abinci misali abincin safe mun ce a kashi tsakanin karfe shida na safe zuwa karfe 8 na safe idan mai kawo abinci ya kawo abinci karfe tara na safe alhaji na da ikon ya karba ko ya ce ba zan karba ba don kudinsa ne abincin dare mun ce a kashi tsakanin karfe bakwai zuwa karfe tara na yamma in alhaji ya samu abinci karfe goma na dare awa ɗaya bayan lokacin da aka bayar yana da dama ya amsa yana da dama ya ce ba zai amsa ba wannan shine tsarin da muka bi kuma shi muke fita waje mu duba a gidajen alhazai da kuma inda ake dafa abincin to alhajin da ya ce ba zai karba ba menene sakamakon wannan za a mayar masa da kuɗinsa ne ko me idan alhaji bai so ya ki karba akwai jami'ansa na jiha a wurin wanda su za su ɗauki wannan matsayin a madadinsa in suka ɗauki wannan matsayin kuma sai su kira mu da muka zo daga hukumar ƙasa mu shaida haka nan akwai takarda da ake sa hannu a kanta to idan muka sa hannu a kai hakika za a cire mai kuɗinsa kuma za a maida ma jihar shi muna sa ran kuma maida ma jihar shi za ta maida mai sa wannan kenan akwai babban aiki akan jihohi wanda idan kamar misali an ka abinci ya kamata a ka abinci kwano dubu misali eh, akushi dubu sai a kawo akushi ɗari takwas da hamsin kin ga an samu raguwa ɗari da hamsin to idan muka zo muka tarar da haka ɗin eh, za mu cire kuɗin akushi ɗari da hamsin da ba a bayar ba mu mai dama jiha su kuma jiha ya zama haƙi a wuyansu ya zama nauyi akan su gano wannan alhaji ne wannan ɗari da hamsin ɗin da ba a ba wannan abincin mu dan a da musu da abincinsu su haƙiƙa hakan na faruwa an yi a baya kuma har yanzu za a yi dama ta samu waɗannan sababbin tsare-tsare na baiwa alhaji abinci na cikin abubuwa da suka sa kuɗin kujeran bana ya kai naira miliyan ɗaya har da ɗari biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia. wani batu da ke da alaka da aikin hajjin banan shine na layya inda a najeriya ake kokawa kan yadda farashin raguna ya tashi yayin da ya rage kwanaki kaɗan a bukukuwan babbar sallah a birnin yola na jihar adamawa wakilin ibrahim abdulaziz ya bi diddigin wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke ma fara haramar shirye-shiryen sallar leha yanzu haka farashin raguna na kara tashin goron zabi yayin da kuwa bangare guda jama'ar kasar ke ci gaba da koka game da matsin rayuwa isa salu mai rago na ko cikin dillalan raguna a yola ya ce hasashe ko na nuni da cewa abu na faku karancin raguna lamarin ma da ya danganta da rashin kuɗi a hannun jama'a kaga halin wanda ya kiwata yana lissafin me ya baiwa dabbobinsa dole ne abun a samu bambancin farashi na bara da na bana kamar dai adamawa kusan fa haka lamarin yake a jihar taraba inda fatake da kuma masu saya yake mako sunana musa muhammad gombejo ni chairman ne na jalingo lokacin na chipan gorsialas Eh, gaskiya dabbobi sun karanci kamar da muna zuwa ma bola mu sai kayaki muka je muka ga mai daure kamar ishirin da wuce goma kawai daure ba in mun tambaye su me yasa sai suka ce saboda sada abincin nan ba samu suka kiwo da yawa ba duk yawanci dabbobi sun sai da su a gwajin cin abinci kamar dai masu sai da ragunan su ma tailoli da sautari ma kan kai ruwa rana wajen cika alkawari sun ce fa ba kasuwa a bana gaskiya sallan bana ba harka ba kwastoma san babu kuɗi a gari ba kudi ba ɗinki da yawa kenan babu ba yawa wallahi ko me kawo ka gaskiya gwamnatin dai gashi nan dai muna dan fama dai kan ba kuɗi a gari ya za ka nanga ta sallar laiha na bana da shekar ta gabata eh to gaskiya bara hada ba don shekaran da ya wuce da yawa hakan nan da yana da ɗinki da yawa a kasa amma bana gaskiya babu. To sai dai ko da ma cikin wasu ma'aikata ya ɗebi ruwa na rashin samun albashi gabanin zuwan salalehan shi ko wani malamin firamare da bara yi tunda ku an ce mai zurfin ido wai da wuri ke soma kuka. Ni suna mana Salihu Bakari daga Yola. To ya shirye shirin sallah. A shirye shirin sallah alhamdulillah shirye sallah yanzu kam muna kokari sallah ta gabato. Mun sai rago? Rago alhamdulillah rago tun biyan din gwamna ya biya mu wata uku nan ni kana riga sai rago. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya kuwa zaɓe aka gudanar a masarautar tsibirin dogon dutse wanda tun gabanin zaɓen ake ta takaddama kan gidajen da suke da hurumin tsayawa takarar neman shugabancin masarautar. Daga mai ga ƙarin bayani daga Suleiman Muni rahotanni daga tsibirin dogon dutse sun bayyana cewa cikin tsauraran matakan tsaro aka gudanar da wannan zaɓe bisa la'akari da rarrabuwar kawunan da ke tsakanin ɓangarorin da ke fafatawa Aliyu Bawa wani ɗan jaridar tashar Dalol da na tuntuɓa ta waya ya yi min ƙarin bayani. To zaɓe dai an gudanar da shi a cikin kwanciyar hankali. Cikin masu garuruwa ɗari da ashirin da ɗaya ya kamata su yi zaɓe. An samu masu garuruwa a saba'in da shida wanda suka yi zaɓe arba'in da biyar ba su zaɓe ba. A farko 'yan takara goma sha hudu suke. Kamin a soma zaɓe 'yan takara biyar suka jaye. ina yan takara tara ne suka yi sai an takara tara kuma guda shi ba bai so ba kuma Allah ya ba Abubakar Marafa sa'a ya samu kuri'a 25 da cikin ƙuri'a saba'in da an ka kada an ɗauki matakan tsaro kwararri Ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka kara a wannan zaɓe Malam Isaka Ato ya bayyana gamsuwa da yadda abubuwa suka gudana cikin haske da adalci in ji shi. saboda haka ya ce ba shi da sha. kai. Wallahi babu makudi saboda shi da kai ne gwamnati sai da ba da Allah ce. to zuta ba duka da mu da mun kai ba mu yadda zai aiki da mutanen shi na abin su dai. Kun sun zaɓe shi da wani shi dauka ba maki kafin gudanar da zaben na sarkin tsibirin dogon dutse an fuskanci takun saka tsakanin shugabannin arawa da na al'ummar gubawa dangane da batun waye ne ke da halaccin shiga takara abinda ya sa arawa kai wannan magana gaban kotu domin ta ɗage zaben saboda wasu sabbin hujjojin da suka gabatar mata dalili kenan da malam jibril ba'are na bangaren arawa ya ce su a wurinsu ba a yi zaɓe ba. Eh, tana wajen kotu ba sai da ta kenan a wajen ba a yi zaɓe ba don saboda a san dama abinda dokar kasa in har in wata afiyar tana wajen shari'a ba a iya zaɓe ta haka an yi yin shari'a sa'an na a yi zaɓe kenan a wajen hankali kwance ba a yi zaɓe ba an yi dai wani wani wajen al'umma arawa ba a yi zaɓe ba. da ƙuri'u 25 daga cikin 76 da aka kaɗa sabon sarki bubakar marafa ke maye gurbin mahaifinsa marafa kyasa wanne Allah ya yi wa'adi a shekarar 2015. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu agogo na cewa karfe 1 na dare ne da minti 18 a nan Washington DC kuna tare ne kuma da sashen Hausa na murya Amurka ga shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. Yau ma muna zirami kan batun alkali Sani Musa wanda mutane suke zargin cewar yana cin zarafinsu. Babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi shine Sa'adu Muhammad Sambowal. Kotunan yankuna kamar wannan kotu ta zirami suna ƙarƙashin ikonsu. Ya ce ba su saba yin magana akan batutuwan da suke gaban kotu ba. ko da yake kokar da su mutanen Nizirami suka shigar ta hannun lauyan su mamman lawan Yusuf Hari ba kotu suka gabatar ba sun gabatar ma ofishin alkalin alkalai ne suka yi kofi na wannan takarda ma wasu su rubuta wannan takarda tun watan yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha shida. kuma har yau ba a ba su amsa ba sambowal ya ce an ba su amsa ko da yake su masu kukar ba su san amsar ba ba su kuma ganta ba tana nan tana ajiye a cikin ofishinsa. Rashin iya aiki da rashin basirar lauya mamman lawan Yusufari suka sa mutanen zirami ba su san amsarsu ba, in ji Sambowal. Sannan kuma ya yi musu lacca ma kan ci gaban da aka kai musu ta hanyar wannan kotu. Wasikar da lauyan ya rubuta abin da ya fara magana a kayi shine magana sa an yi hakinci an yi kaza an yi waye an yi waye sannan ci gaba da sa kuma yana magana cewar duk da cewar an sauke hakincin ba a cire kotun ba kaga wani wani jahilci ne da shi da lauyan da kowaye ma suke magana a kai suke da shi na yane ne ake kawo a kotun akwai kotu da zaɓi shekara arba'in hamsin da ta wuce lokacin jauro ne akwai a shekara hamsin da ta wuce jauro ne doguwa hakimi aka bashi kafin a bai mazirami har yau ba a yi mata kotu ba to in ana yin kotu don hakimci ne kaga da aka mata yi wa doguwa to kaga waɗannan maganan maganganun duk maganganu ne waɗanda suke na siyasar rikici tsakanin wani da wani ko wani bangare da wani bangare ko wani gari da wani gari sai kuma a kawo maganar kotu sai a saka don a cikin har yana magana cewa ma an karbe hakincin amma ba a cire kotun ba to ya gaya masa an kai kotun don saboda hakimi ne idan ya duba a ƙasar giya ne zirami idan za su je kotu sai sun zo azarai daga zirami za su wuce gambaki su zo azarai sannan su je isawa ko kuma su zo azarai sannan su je zafi. ko su zo Ni nisan ya fi ko ina nisa aka sa giya da shan wahala da ake a dalilin haka ne aka yi musu abin da ake nufi sitting center da turanci wato gurin zama ba kotun dindindin ba don saboda ne saboda kullum abin da ake bukata shine a ga an sauwaƙa wa mutane wa alhalu da sauransu mata mai ciki tana karan kula da ciki ciyarwa da sauransu da wane ne kafin a zagaya da ita a yi waye a yi wahalhalu da irin waɗannan abu muka gani shi yasa muka buɗe kota gurin kaga shi inda masu hankali ne turiyan kasar an kawo musu ne kusa don su samu sauki to amma da yake akwai matsala tsakanin su da zirami da hakimin zirami shine su kuma suke ta kokari suke ta wannan kururuwar suke fada suna ganin dole kuma babu wanda ya ce musu sai sun zo su kotun zirari za su iya zuwa kotun zabi za su iya zuwa kotun jiya ɗaya za su iya zuwa kotun isawa duk jurisdiction din ne wanda za su iya wato abin duk suna da hurumin shari'un da suka taso daga garin su na jarmawo kaga simple so wannan abin da yasa na kawo waɗannan misalan saboda ina so fara ma duniya cewa duk waɗannan abubuwan da ake yi ba ana yin su ne don saboda shari'a ko ma'aikatan shari'a sun yi wani abin da ya saba ba sai illa don saboda suna neman yadda za a yi su nuna su kawo sunan wanda suke so su ci zarafinsa ko su tallata shi a duniya su wulakanta shi ko su yi makamancin haka duk lauyan da yake yin abu ba son zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu a ƙauya wanda suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su Muhammadu Bila kuma da azare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka bar Muhammadu Bilan sai aka bar dukkan lauyan da suke azare ko Misau ko Bauchi aka tafi Kano aka nemi lauyan shi kuɗi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da ke sanya aka kesin ba sai abin da aka faɗa masa kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka kesin aka gama to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu fitishin da in akwai abin da za a rubuta fitishin a kai so da ya tashi rubuta takardarsa ya rubuta ya turo mana takarda daga Kano bisa ga ka'ida idan lauya ya yi wani abu zuwa wani gurin da ba huruminsa ba ne ma'ana out of jurisdiction daga Kano zuwa Bauchi kaga ba Kano yake ba to sai ka nemi camba ofishin lauyoyi a Bauchi sai ka yi amfani da shi ya zamanto gurin adireshin da za a iya kai maka takardarka a kowane lokaci za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba kano za a je ba tunda ba zuwa za ka yi za a takardar kano to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kuɗin waɗanda yake so ya ci saboda an ɗauke shi a matsayin lauya hanyar aikin kuɗi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan zaɓen abin address for service ba to ya zo ya jefar da takardar sai da yana kawowa takarda mun bi ka'idoji gaba ɗaya da ya kamata a bi na wato ɗaukan mataki akan irin wannan takardu bayan mun bi me ya kamata ni mu rubuta masa mun rubuta tana nan mun yi attachment na a jikin din a shi saboda me ban san ya za a yi mu kai masa ba saboda ba hakkin bane mu kai masa sa ne providing address for service ko yanzu ya karba bai yi wannan ba so we are still waiting for him so kaga irin wannan irin abubuwan da na gaggawa na son zuciya idan mutum ya shigo da su sai ya manta abun da zai bi na ka'ida ya riga ya sa kuma aikin sabon da ya so ya yi kenan shi yasa ba zai zo ba mu kuma ba hakki ne akan mu neme shi ba shi da ya zo ya yi kara ai kamar ne kai da ka je kai kara kai ne za ka zo ka ɗauki rana kai ne za ka je a kai sabis rana ta zo kai ne za ka zo don baka zo ba kai za ka dawo ka ji nawa ga wata aka ɗaga? ba kotun ne za ta aika maka nawa ga wata aka ɗaga ba to mu haka ne idan ka zo ka kawo mana sai ka biyo sawu yaya ake ciki me ake ciki kuma da lokacin da ka kawo sai ka bar mana bayani to idan an yi kaza ga abin da nake so a yi ta yadda za a same ni ga kaza ga kaza shi kenan wani lalhamdu sai bi haka to ya zo ya je fara ya aji magana da yake na cewa ya yi shekara da kaza da kaza da kaza laifinsa ne daga sa ne rashin sani iya aikin ne ko kuma idan har ya zama to cewa akwai san zuciya dama sai basirar ka ta toshe so san zuciya da kuma abin neman dama shi ma a haɗa baki da shi a ce zarafin wani kwacin mutuncin wani ya sa gaba ɗaya sai zuciyarsa sai tunaninsa da kwakwalwar da basirarsa ta tushe na cewar ga abin da ya kamata ya yi don ya fi samun kes in har an yi kenan don a fi samun mu ma 'yan jarida musamman ma dai masu shiryawa da gabatar da wannan shiri na ciki da gaskiya ya ce watakila ba mu san aikin mu na yadda ake binciken batu ba. kuma kai kun je kuzura mai yasa kun je kotun kun karbi fayil din kun ga abin je faru ba irin wani abin da ya kamata kenan shi ake kira da turanci investigative journalism ka bi diddigi ka ga ni gaskiya al'amarin ka fara wa duniya hukunci a kotun giya da kai to wanda ya su fara ma duniya cewar kotun giya da ta yi hukunci ta bi kaɗin su yadda suke so tana ba faɗa wa duniya ba abin da kawai ake so a faɗa ma duniya shine me aka yi na kuskure amma a faɗa ma duniya me aka yi mai kyau ko na alheri irin wannan aikin jarida Allah sauke. To watakila dai magatakarda sambowal bai ji ba ko kuma dai baya so ne ya ambaci abin da aka ce. Matar da alkali Sani Musa ya ɗaura mahaifinta da shaidun sake ta da aka yi a saboda wani kuɗi da ake zargin tsohon mijinta ya bashi ai su ma cewa suka yi a giya ɗaya aka yi wannan shari'a. To amma da alkali Sani Musa shi ne ya tura su gidan kurkuku a azare, kuma sai da suka biya shi kuɗin riman aka sako su. Kuma lauyansu shi ne ya kai wannan batu zuwa giya ɗaya har aka warware wannan ƙulli da shi alkali Sani Musa ya yi a kai. Maganan da aka mana bara a Birami akan 'yata aurenta ya mutu ya kai wata takwas kan duka adamu juli da ya duke ta aka kai eh, wato aka kai hakan da ta samu mai daura mata aure sai ya she bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma sai ya kai dirami da kai eh ya karbi kudinsa sai suka rufe shaidun nawa da suka rufe shi alƙalin ne ya sa rufe eh shi alƙalin ne ya sa suka rufe kai shaidu ne eh, tabbatar da eh abin da aka yi na dukanta shi kan ba eh, eh. to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidu da ya rufe shaidu ya na to ni kuma shari'a nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu ba yi ba sai muka zo muka yi afil ta a kotu babba na azare sai babban bila ya dauke sai muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alƙalin ba lauya ne mana da ya ɗauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya min koma gida na dawo gida a baya na ran talata sai suka zo suka ɗauke ni sai suka zo suka rufe ni a zare sai da alhaji mazun ya zo ya ɗauke ni shi wa ya sa a rufe ka shi alƙalin na zirami da ya rufe ni da washe gari aka ɗauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da muhammadu bilan sai suka kayi maganan giya ɗe mun kuma da mun kawo ta a zabi sai suka ƙi sai suka kayi ta giya ɗe da muka je shan ɗin nan ma samu mu uku ne sai shi wannan me muka abunan babban bilan ya je ya kashe mana kes ɗin ta yi aure za mu a tony janar na jihar Bauchi tare da shi mai girma gwamnan jihar Bauchin wanda shi ma masanin shari'a ne wato barista MA Abubakar kan wannan batu na mutanen zirami da alkali Sani Musa. A huta lafiya. Yanzu kuma ga labarai a takaice. a eh, akasarin houston birni na hudu a girma a amurka na mamaye da ruwa kuma gwamnan jihar texas greg abbott ya ce ruwa kamar da bakin kwarya na nan tafi sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai suna hurricane heavy wadda ta addabi yankunan gabar teku wani dan kunar bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin afghanistan jiya lahadi ya hallaka mutane akalla sha uku banda wasu da dama da suka ji rauni harin wanda aka kai a gundumar nawa da ke lardin helman an auna shi ne kan wata tawagar soji a cewar wasu jami'an yankin duk da soke zanga-zangar 'yan ra'ayin riƙau wadda ta janyo zanga-zangar mai da martani masu zanga-zangar mai da martanin sun cika titunan berkeley na jihar california jiya lahadi jiya lahadi ta zama rana ta biyu a jere da ake ta zanga-zanga a san francisco biyu ranar asabar masu zanga-zangar mai da martani sun fito da dama don kalubalantar taron masu ra'ayin riƙau wanda aka yi wa taken taron 'yan kishin ƙasa to amma shi ɗin ma an soke shi magajin garin san francisco ya ayyana nasara kan abin da ya kira masu yada ƙiyayya. masu sauraro da aka makawa karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima mu na hantsi za zo da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato bakwai kina agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya da. Kada manta domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata sai a ya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ba Hero Diodene da John da ya haɗa mana sautukan ni Mahmud Lalo ke cewa mu lafiya.